Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai karkata ne a jamhuriyar Nijar inda a zauren nake tare da Abubakar Abba Illa ma'aikaci ne a rediyo amfani da kuma shahararren mai wasan barkwancin nan Ada mai Kano inda za mu tattauna kan sha'anin da ya shafi wasannin nangi ko wasannin zumunta da aka sani a tsakankanin al'ummomi da kuma dangi inda a halin yanzu ake ganin waɗannan al'adu da ke samar da zaman lafiya a tsakankanin al'umma na ci gaba da koma baya a ƙasar jamhuriyar Nijar. To da farko dai na bai wa ada mai Kano fili domin ya mana shimfiɗa ka san mun kwatanta musu abu uku ke gare mu Nijar mm. wanda in ba dan su ba da mun ji makamu na farko addinin mu guda na biyu muna alman juna mhm. na uku muna tabbastaka to tabbastaka abu ne wanda yake koren ka ya ɓaci in mutum ya maka wasa ya kamata ka mai da abun wasa mm. kasa ita gaba Allah ma kan shi ya haramta gaba ya ce ba ta da kyau mm. to amma akwai wasu mutane saboda wannan iskan nan da kuke faɗa kai matsalar yanzu ka kawo wannan can lokutan mm-hmm. duk bayanin da kake yi yanzu haka wani yana ganin cewa kamar a idonsa kake yana ganin mm-hmm. abubuwan da ka yi domin duk abin da ka faɗa ya tabbata kuma gaban jama'a eh! kuma amma yanzu zai iya tambayar kansa ya aka yi irin waɗannan ababen suka yi karanci ya aka yi komediyan ire-iren ku mhm. waɗanda ke ba mutane dariya eh. babu su eh ya abin yake ba ku ci riba <laughs> eh, eh, magana ka tana da ma'ana kuma ya kamata in fassara ta in ga maka dalili akwai abin da yasa mm. saboda mun ce muna da ilimi to sai dai makaho ne ilimi eh ba ya gani duk mai ilimi wanda ke da ilimi tsaba mai gani ne kuma mai ji ne mai yadda ne eh, amma iya zan makaho ne abinda kan lalabo ga hannun karshe kaka aiki saboda magabatan da da na yanzu ba ɗaya bane su an can sadaukai ne wanga ka zamani ne maka jinsa yana can zamani ya canza ba hmm. to su ne wani zamani ya canza shi rai dangin goro ne sai da ruwa kuma abin raha yakan taushe bakin ciki hmm. a manta da shi bubakar abba malam salisu ban sani ba ka taba tuna wata tabbasattaka wadda ta burge ka wanda za cewa har gobe in ka tuna da ita wannan al'amari yana birge ka tun yaren ta ka kawo yanzu eh. watakila masu saurare mu su muji akwai tubastaka ta wadda ta birge ne a wata rana na iske an yi wata fada a kumsera central mm. eh, kuma bagobiri ne da bazabar mai sun kai wannan fada ko da an ka zo wajen wannan sautar kin ya ce yanzu kai kai ne za ka kawo wannan bugobili kara a nan ya mai da kundin shari'a na gwamnati ya kawo wannan na sasanci hajjinsin mutunci kwarai ko sai an sautar kin na ce bugobili nan munu kai nuwa munu nin noga ka ta kwamsi eh. eh, kwamsila madam ba zabar ne kawo to amma an sautar kin ya ce bagobiri nuwa buryamunu eh, <laughs> eh. ai da kaji an ce baryamu no ta gyaru gyaru banza eh in dai hakka ji ba zabar me ya ce ba gobiri baryamu ko ko eh. cikin wani abu an ce baryamu wannan tu ba saka ba ai eh. tu ba saka salisu wato daga eh. nan aka kashe al'amari daga nan magana ta mutu an ce shi shi tai shi hankuri kawai shi tai shi Allahu an ce ba gobiri ta ya tai kun gobirin ne bai da gaskiya kuma bai da gaskiya kuma shine bai da gaskiya da an ka bibiya amma wannan ansartar king ya ce bai da gaskiya ta shi shi wannan ya haƙuri ina ganin ma tun wajen an sosan dizuti ne aka wani mata na guda mana salisu eh. ina bukata amma in gaya ma tu ba saka mai ƙarhi babu kamata a ce bagobiri da ba mai mm. ba'are ba'adare da bahillace mm. da barbare wannan tuba saka akwai tsari da bazabar mai da gurme mm. wannan tuba saka da buzaye mm. wannan tuba saka malam sa har yanzu akwai su amma can harko abinda mun ka faro tuba saka nan eh, tsakanin da mace da namiji daga nan ne ta faro amma daga nan ta bunƙasa wannan ma ta yi kusa ɓacewa ta tsakanin ɗa mace namiji. Babu ta sai waga. Da wata ƴar tuba saka na nan da ake yi tsakanin ƙane da matawa. Eh, ana wata tuba saka nan wurin. Ita kuma wannan tuba saka. Irin wadda ake ganin ba ta dace ba. Wala wadda aka ga ba ta dace ba. Eh, ita ka komai ana Daga baya ita sai an ka hidda ta dabara yanzu san san sam ta ɓace ita. Eh mutane yanzu mutane sun ɓata. ta san me eh, Amma abu ne da an ka faro. Abin da ya ɓadda ta wato musulunci. Yawa. Wala. Saboda addini. To ai shine. yana kawo bayani irin wanda bai dace a yi wani abu gaskiya ne abokin wasa ta bashi abokin wasa dole Tuma da lagai da Mamu da Abdulsalam da wannan waka ta mai matukar muhimmanci. Eh, yanzu Malam Salisu ina so in yi wani kira ga 'yan uwa na makwabtanmu 'yan mm. Najeriya. Mm. Ina so da Allah da annabi. 'Yan kungiyar oh. film din nan da masu dandalin soyayya mm. da masu harka animation wanda ke wayar da kan jama'a su yi kokari su tusa ma najeriya wannan soyayya ta tabastaka Allah ya sa mutanen Najeriya su fahimta da junansu mm. mm. Don mu irin abubuwan ba mu jin daɗin shi muke wanda muke ji suna yi a ce billahi ya bige manomi manomi ya bige billahi wannan iri ya bige wani a'a wallahi wannan abu nan gashe mai aka yi wani billahi ya kumba abu ga banna dai kuma da banna sai ba ali ya taso kai dan ga kai sababi ha mu gwa abu mutane ko ga ya eh, za a zo a yi fadan gona ko da aka zaburu sai bai gire ce billahi ne to ku ta ku bige shi aka rasa sai aka tauro sarki ya ce wallahi wani abu ne da ake ce ma intaya eh. in ka gashi kamar haki eh, ya ce wallahi ranka ne na aza haki na na banza na tura shanu ciki ya ce ya aza hakin banza ne sai sarki ce ai abinci ne dan fulani kama dan uwanka bakin ciki kama dan uwanka banna kama dan uwanka asara hmm. sai ya ce to na ba ya hudu Allahu akbar kaga ya maida mai abu ya riga ya ya eh. kashe komai da komai saboda an biyo hanyar gargajiya ta da iyaye da kakanni an kashe to mafi yawanci hmm. matsalolin da ake fuskanta wani sa'in hmm. irin gabar nan wani sa'in zuwa wajen hukumomin da ba su san al'adunmu na gargajiya ba ta za su yi irin wannan abin da mhm. abubakar abba illa ya faɗa da farko na sosani mm. A mm. sasanta amma sai a ce kai to shi kenan ka cuce shi eh, ba abutun sasanci alhali ko musulunci ya ce a sasanta da kyau ma yanzu malam ada mm. da kai eh, bubakar mhm. shi menene dalilin da ya samu ke ganin wannan al'amari ya yi karanci ko kuma babu shi kaga ma yanzu ana warewa tsakanin bagobirin da bazabar mai ko tsakanin da abin nan da sauransu duk kowa mai da kashi daya eh, to bari eh. in gama siyasa ce aka tusa mutane cikin kai Allahu akbar na kuma wa'anda suka tusa musu dabbobi ne wanda ba su da ilimi masu makahon ilimin nan gaskiya yan siyasa ya kamata su rungumi tsarin hada kan jama'a da in ana hada kan jama'a biskan wannan abu mm. duk abin da ka gani mai gyaruwa yau mai kyau ne mm-hmm. mm, an ce mu buri kaga annabi ya ce da wuya da wuya mm. kana ko kai buzu ka bar da kabiyar malaya maka addu'a eh. sai mala ya ce to bismillah ku salati sha ɗaya ga annabi sai buzo ce kai ba ni kudi na ka ka ni ba ga kudi kama wani salati sha ɗaya ga buzo ce to ka shi magana <laughs> to ni idan azu na tambaye ka bubakar mhm. wato miye ya birge ka a cikin harkar ta katun da ka to eh. ni akwai abin da ya taba birge ni a wata rana ne na je kasuwar Jibiya to can nigeria nan jibiya lokacin oh, to eh, tsallake. ya mm-hmm. ina rike da galan galan oh, na mai oh, litir hudu litir hudu eh, galam kenan galam guda eh. yawwa ina tsakar tafiya cikin kasuwa sai ni biya kusan wata bayaraba eh tana sai da mai kalanzir tanki gare ta eh. yau ni lokacin ban ma san akwai wasa gobiri da yarba akwai muna ba sani ba shi da wuce ta lura da shatinan eh, na na gobirci mm. eh. yake su suna bambanta waɗanda suke tare a na mm-hmm. arewa sun mm-hmm. san bagobiri mm-hmm. kowane irin tsage sosai ina wuce kawai matan nan da ta je da yake kasan su ba ruwansu kawai ya aka kawai sai aka ci kugu na a tsakiyar kasuwa ka ci ba la daga ni sama yadda wallahi daga ni yi. <laughs> kai kai jama'a aka taso su ba wasu za azama kawai wani tashi hankali ne shi ne wani abu barawo ne aka samu ma sai da sauke shi maman dala take ko da eh. sauke shi aka sauke ina karkarwa lafiya eh, ne mace kuma ta daga ni tabarkala. Kace to aka ce miya maki yare eh, na mutane ta yaya ina sai da kalanzir zai wuce ta wani wuri ta wani wuri sai kalanzir akai kwana ya ce wallahi ba kalanzir zai wallahi sai da na sai kalanzir sai da ka sai shi gare ta kun ba shi ka nan kun ba shi ka da ba tun da ran nan da na zo na bincika aka ce ai kaza kaza kaza ah, kaza kaza wannan wasa akwai a kowane lokaci ko an yi ma abin bacin rai in dai ya sani ya san wasa tsakanin sai in ce kai baka da kunya kai yaro na ne ka zo kana abin nan sai mai da abu shi ke sai a dare malam eh, salisu eh. mu mun gode ma Allah gode da muka ma ubangiji mai yawa ce bisa harkar talakawan ƙasa eh. bayan Allah to babu abin da ke kwaruwa mana Allah ya ruha mu asiri muna da wannan tabbatakar da musulunci da muna alman juna in ba dan haka nan ba da yanzu ina da ko fustan sai sai mun shi buga gaskiya kullum jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin musamman malam Ada mai Kano na Maradi sai kuma malam Bubakar Abba Illa Ba'ari na jihar Doso sai ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu lafiya